Departement ɗin Ayaru ta kasance ɗaya daga cikin shahararrun wuraren yawon buɗe ido a Nijar ta dalilin halittu da ke rayuwa a ruwa kamar dorina da dai sauransu. Sai dai cuɗayya tsakanin jama'a da dabbobi abu ne mai wahala a bakin kogin. A wannan shekara dorina sun hana wa jama'a mazauna kogin shakat inda suke farma mutane da kuma dabbobi na gida. Kamar yadda Muhammad Albashir sarkin Ayaru yake shaida abin. les hippopotames Dorina sukan yi musu barna wanda a wani karon ma a yayin da suke yawo a bisa isa sukan karya kwale su wanda har akan samu asarar rayuka. A gaskiya mun kasa ciwo kan wannan al'amari. Mutanen sun buƙaci hukumomin da su ka musu ɗauki sai dai abun ya ci tura abin da ya kai ga jama'a shirya wani jerin kwano. Mai garin Kurtugu bai gamsu ba ta yadda aka ci tarar waɗansu waɗansu sarkawa da suka kashe dorinar. Dorina suka hana muna more albarkatun ƙasa, inda mun sha ƙorafi zuwa ga hukumomi da su yi wani abu a kai, amma babu wani mataki da suka ɗauka. Sannan shekaran jiya masu kamun kifi sun kashe dorina ɗaya a ayyaru ɗaya a Firgun, inda aka ci tarar kowane daga cikinsu miliyan biyu, don haka ne suka shirya wannan shirin kwano. A ranar goma sha biyar ga watan Mayu waɗansu sun bayyana a aniyar suna na karkashe dorinar ba kakkautawa. Mai garin Dultsu Muktar zulkalaini ya bayyana cewa harin da dorinar sukan kai ga jama'a yakan hana a kai marasa lafiya zuwa gidajen likitoci. Muna rayuwa ne a bisa kan tsibiri, sannan da daddare idan aka samu mutum da bai da lafiya ana bukata a kai shi asibiti ba ma iya tsallaka kogi. Sannan kuma idan mutum ya yi gigin tsallaka kogin to dorina takan iya far masa har ma ta kashe shi. Dorina hudu ne dai aka kashe inda sai a lokacin ne sarakunan gargajiya suka buƙaci shiga tsakanin jama'a da kuma hukumomi.